الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذه درسينا دريد قوم شابكي المسلسل نعم دشاتكوس دريد قوم شاتكوس أتكين كراتمنا ألفية تعلم الحديث ألفية السيوطي yau za mu tashi babi sabon babi shine kuma nau'i sabo na ulumul hadith shine al musahaf wal muharraf yau sha uku ga watan rabi'ul awwal na'am hijira ta 1443 tara ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya na'am bismillah <clears throat> alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله المصحف والمحرف نعم المصنف يتي المصحف والمحرف wato nan shine mabhasin wannan fan abubuwa guda biyu mawdu'ai guda biyu shine an-nau'us sadis wal arba'un was sabi'u wal arba'un kowanne daga cikin su nau'i ne to <clears throat> saboda kasancewar yana juyar da kalma daga hai'ar da aka santa zuwa ga waninta sai zamanto fanni ne muhimmi da babu wanda yake iya tsayuwa da kula da shi illa hafizai waɗanda suke hazikai irin su addara kudni da al'askari kamar yadda shi al-musannif al-nazim ya ambata na'am والعسكري صنف في التصحيف والدار قطني أيما تصنيف نعم والعسكري صنف في التصحيف الإمام العسكري آه شيني أبو أحمد العسكري يا ربوتا littafi fit tashif a cikin tasifi wato canzawar kalma daga hai'ata zuwa wata hai'a daban waddara kutni hakanan ma addara kutni shi ma ya yi tasnifi ayyama tasnifi tasnifi wanda yake kayatacce wato wannan yana daga cikin uslubin mubalaga ayyama tasnifi ina za ka ga irin wannan tasnifi na'am mu karanta sharhin al-musahhaf wal muharraf na'am wannan shine babhatun su su su biyu sune nau'i na asadisu wasabi'u wal arba'in waja'alahuma nau'aini saba'un hajar waja'alahuma nau'aini ya sanya su nau'i biyu sai ya bi alhafiz ibn hajar don shi ma haka ya yi a cikin nusa hmm. shi ka ibn sala da wanda suka bi shi sai suka sanya shi nau'i daya wato da al wal muharraf din duk tare suka zama to nau'i daya ah, ibn ya ce wannan fanni ne mai girma wanda kawai yake iya wato miƙewa yake iya tsayuwa da wato nauye-nauyen wannan fanni to sai hazikai wato su ne wato gwanaye daga cikin mahaddata ilimin wato manyan malaman ilimin hadisi والإمام أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد الأسكري كان صنف في فن التصديق na'am al-askari sunansa abu ahmad al-hassan ibn abdullah ibn sa'id uh, al-imam al-lughawi al-hujja al-mutawaffa sanat 283 ya mutu shekara 283 ya yi tasnifi fi tashif a cikin fannin tashif littafi wanda yake mashhuri ne jama'a fi ni fa'a'a ya tattara a cikin wannan littafin fa'au a wato ya game gabaki daya an ce farkon wanda ya magana a kansa Ali ibn Abi Talib Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi daga cikin maganar da Ali ibn Abi Talib ya yi a cikin at-tashif خراب البصرة بالريه بالراء والهاء مهملتين والياء التهتانية بينهما yace خراب البصرة birrih wato rushewar garin basra da iska ce wato guguwa za a yi wanda zai rusa garin sai yace birrihi ya faɗa yace birra'i wal ha'i al muhmalataini dan karkace bime eh eh bizunji ya ce bakaken fata su ne za su zo su ruguza basra <laughs> kaga tasifin kenan don da arrih da azanj duk shakalinsu daya hmm. eh, bambancin dugon ne dugon ne eh. alhafizu zahabi ya ce

la'allahu kaza kuma kuma kai wata alama a gefe da ba kawai ka je ba eh bayan eh. Eh. eh shi dai wai ce kayi gyaran ne shi ba da ta yake so shi liman zo yake ce kayi gyaran <laughs> na'am eh, illa ba adal ya cewa ana tasifin ban wato ana kuskuren rubuta wannan kalmar ba sai bayan shekara ta biyu ta hijira ya'ani yace harabul basra bizanj wato rushewar basra ah, da bakaken fata ne Azanji azzanji yake nufi eh birrihi ko kuma bil aks ba kuma al-kharab ke ne ne ko eh al-kharab al eh al-kharab al-haqiqi abinda wato ta zaman to kufai ta rushe lam ya hadduk ba'd na'am tunda lokacin tatar lokacin tatar ta ruguje ne basra a yau mm. eh. nan ba za a kira shi harab ba a kira shi harab a yi harab dai a fita a bargar zamanto ruguje mm. na'am ci gaba وصنف فيه أيضا الحافظ أبو الحسن الدار قطني حكنا ما الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني شما يربط للتافي أيما تصنيف واتو للتافي ميكاي فإنه مفيد جدا في هذا الفن تموشون للتافي ناسا مي أمفانيني قري أو أنفاني قال المصنف إمام السيوطي يتشي أورد فيه كل تصنيف وقع للعلماء hatta fil qur'an ibn addara qutni ya kawo dukkan tafifi da ya faru ga malamai hatta wanda suke yi a cikin alqur'ani da waɗansu ma alqur'ani suke yi <laughs> na'am eh eh mm. Mm. aha ila an ce inna usman ibn abi shayba usman ibn abi shayba lam yahfaz alqur'an na bai haddace alkur'ani ba ya a cikin tafsiri ya karanta masa habbansa alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sai ya ce ya faɗe ta alif lamim wato kamar farkon bakara haba a ce bai haddace alamtara ba na suna mubalaga malamin hadisi kamar Usman bin Abi Shayba bai haddace Qur'ani ba amma hatta alamtar ma bai haddace ta ba قال قال الذهبي zahabi الذهبي يتي لعله سبق في لسانه لعله سبق في لسانه وإلا watakila wannan wato harshen ne sabakun lisan ne mm. wa illa in ba haka ba abu ne wanda yake a yanke cewa ya haddace ya haddace suratul fil mm-hmm. <laughs> eh <laughs> ah, ba dai gwaninta ba ai shine da yadda dai masa dai wannan sabaqal lisanuhu mm. sabakun lisan kai ga shi ya kawo irin su me yasa me yana ne sun samu Usman bin Abi Shayba wato sun yi masa abubuwa fa ja'ala safi ja'ala siqayata fi rahli ahi sai karanta ja'ala safinata fi rahli akhihi <laughs> sai aka ce inna ma ja'ala siqaya faƙala ana wa aki abubakar Lana na ƙara'u li'afi ya ɗauka ƙira'a na'am wa ƙara'a aidan haka nan ma ya karanta ja'ala safinata fi rahli akhihi ja'ala safinata fi rahli akhihi sai aka yi masa sai aka yi masa magana aka ce masa inna ma huwa ja'ala siqayata eh sai ya ce ni da dan uwana abubakar mu ba ma yin kira'ar asim haka nan ma ya karanta bisannur bisinnaur sinnaur eh lahu babu mhm. eh. Eh. sai ta bisin bisinnaur eh, kyanwa Mm. eh wato watakila wuta take fito da ita daga bakinta lahu nabun eh, eh na eh, fiƙa eh. faraddu alai sai suka yi masa raddi sai ce mu kira hamza a wajen mu bid'a ce wato ya dauka gyaran da suka yi masa a kira'ar hamza ce imamu zahabi ya ce du'aba eh, mutum ne mai ba'a wato mai kakaci yana da kakaci da ba'a ya barkwanci mai barkwanci hmm. wala allahu taba wa'ana, ana la'alla ma ya tuba ya koma ga Allah rahabi kenan shi dai in yaji irin wayannan sai ya yi ta'aliki yana da nazar a kansu mhm. wallahu a'lam fama yughayyar naqbuhu musahhafu aw shakluhu la a'rufu muharrafu na'am yace fama yughayyar naqtuhu musahhafu wanda dugonsa ike ake canza shi musahhafu to wannan shine al-musahhaf wato a ya kama azzanj da arrih kaga daga dugon ne shakalin daya ne eh. au shakluhu ko kuma shakalinsa yadda tartibin harufan yake hmm. to la ahrufun ba haruffan ba shakluhu wato wasalinsa la ahrufu ba harufan nasa ba muharrafu hmm. wannan shine babbancin tsakanin al-musahhaf wal muharraf da ala akwai tadribin rawi ba kuma barin ɗauko shi a cikin nan saboda eh amma al'irab na'am eh a ban sami cikin tadribin rawi ne kuma ban sami abinda nake nema a ciki ba ba kuma mu je kawai ci gaba eh an samu a cikin nan amma abinda nake nema ya kawo shi wa bi hanba na makaranta sharhin kuma yi zayyar na tuhunar alfahar abinda dugonsa ike a wato ike canjawa daga cikin lafuzan hadisi kamar azanji da Ka kaga dugon ne yake canzawa maimakon aka yi ma ra dugo aka yi ma a maimakon dugon ya sai aka mayar da shi dugon nun maimakon ha ha karami sai aka yi jim aka yi mata dugon jim na'am to wannan shine musahaf wannan ismu maf'ul ne daga at-tasif abinda aka wato aka canza masa fuska ai wannan shine sunansa abinda wannan shine sunan da aka bashi aw shakluhu minha ko kuma shakluhu a wato shakalinsa shine wasalinsa daga ciki shine aka shine wato shine aka canza shi ma'anar shakluhu harakatuhu mm. wala eh, yughayyar harf amma ba a canza al-ahruf ba harufan kamar juhrin bi dhammin فسكون جحر جحر ضب كحجر حجر حجر كاغني تو حجر ان اكا بضم فسكون وحجر بفتحتين كاغا الاحرف بس تنزا canza ba su din ne Eh, amma in ka ɗauki kamar juhur da hajar wannan tashif ne saboda nukat ɗin sun canza amma juhur da hajar to wannan taharif ne hujur eh, da hajar kaga wasali ne kawai ya canza eh. ta wannan shi ne taharif al'aharuf suna nan yadda suke amma kamar amma kamar juhur eh, da hujur to kaga wannan tashif ne eh, mm. to yanzu aka ce wanda hadisin zaid ibn sabit da suke musalawa da shi ihdajaran nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin min ramadan aka ce waɗansu suka rito shi ihtajaza suka yi tasifin suka yi canza shi da ihtajaza yankan ihtajara wannan wanne ne tafsif ne ko taharif tafsif don zai kuma ya zuwa ga annuqat mm. Mm. maimakon ra aka mayar da ita zai mm. uh, ismu maf'ul ismu maf'ul ne daga daga at-tahrif uh, ai musamman bihi ai shine sunan da aka bashi hada huwa al-farqu bainahuma wannan shine bambanci tsakanin su bina'an ala ma jara alai wannan ya gina ne akan abin da wato majara alaihi man binan alama jara alaihi bin an gina shi akan abin da shi al zai ya tafi kai. Sun ala sannan shi a tafif wannan nau'in na tafif wata harif ala aqsam kashe-kashe ne daban-daban Eh, sai mu koma zuwa ga mu sake karanta baitin faqad yakunu sanadan wa matna wa sami'an wa zahiran wa ma'ana to zai iya zamantowa wannan tafsir din sanadan zai iya zamantowa a isnadi wa matnan kuma ya zamanto a matani kuma zai iya zamantowa a sami'an wa ya zamanto a cikin suna ne eh? أو بأن يكون الاسم واللقب أو الاسم واسم الأب على وزن اسم آخر اسم wato yanda ya ji shi ne wa zahiran zai iya zamantowa zahiri ne wato a lafazi zai iya zamantowa a tashif a lafzan ne shine ma'ana zahiran wa ma'ana zai iya zamantowa a ma'ana ne to kaga al-aqsam yace khamsatu aqsam kenan kaga ya zama tashif a sanad tashif a matan tashif a sam tashif a laf tashif a ma'ana wannan abin da yake nufi da sam'an a hafa a sam'i sami'in yadda zai to mai ji ne zai abin zai ishtibahi a kansa eh shi ya ji kuskure eh, eh duk zai zai kawo misalai mhm. fa'awwalun ah, na'am faqad yakunu kunu ah, yakunu wato zai iya kasancewa kowanne daga tashifi da tahrifi zai iya zamantowa a isnadi ai a cikin isnadi kuma zai iya zamantowa matani ai a cikin matani kuma zai iya zamantowa wato na ji cewa da suna da lakabi da suna da sunan mahaifi a bisa wato zubin wani sunan daban da kuma lakabinsa ko kuma wani suna da sunan mahaifinsa kuma haruffan daban suke a wajen wasali da kuma wajen dugu. sam'i sai wannan ya zamanto ya rikitar akan a wajen ji sai ka ji bayan ba a haka yake ba kuma ya zamanto akwai suna da yake da wannan din sai ya tafi sai hankalinka ya tafi wajen wancan suna kuma saboda baka ji bane daidai hakanan shi al-imam suyuti ya ambaci wannan a cikin tadribin rawi kuma zai iya zamantowa zahiran bayana a lafazi wato a lafazi kuma zai iya zamantowa a ma'ana waɗannan kasa kasa guda biyar kenan fa'awwalin murajimin sahabahu muzahiman kama to ka gani yace fa awwalun na farko wanda yake na isnadi murajim sunan murajim da yazo sahafahu yahya yahya ay ibn ma'in kenan yayi masa tashifi muzahim yace masa muzahim maimakon murajim fama an safahu bai masa insafi ba to bai daidai ba <laughs> نعم فأول فأول أي مثال التفسير بالإسناد أي نفرقو مثال التفسير ديزو أتكين إسنادي مراجم مراجم أتكين حديث شعبة عن العوام ابن مراجم دقاء العوام ابن مراجم عن أبي عثمان النهدي دقا أبو عثمان النهدي عن عثمان بن عفان دقا سيدنا عثمان بن عفان قال ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi za a cika haƙoƙi a mayar da su ya zuwa ga ma'abutanta ka karanta hadisin har ƙarshensa to al'imam yahya ibn ma'in ya yi tasifi ya yi kuskure sai ya ce muzahiman ya ya nan da zai da ha fama nafiya to wannan maɗin nafiya fama an safahu wato bai yi masa insafi ba faƙad rudda alaihi to sai aka yi masa raddi da cewa abin da yake shine daidai murajin birra'il muhmala wal jim ibn salah ya ce ya zo mana daga al'imamu dara kutni cewa ibnu jarir tabari cewa a cikin waɗanda suka yi ruwaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga banu sulaim ya ce daga cikinsu akwai utbatu ibnul buzar eh. sai ya ce bilba al-muwahada باء والذال المؤجمة بذر يرويته حديثي دغ غريشي وإنما هو ابن الندر وإنما هو ابن الندر ني دي هكا يمن ضبطن سا ده شكلن سا duk za mu dawo ya zuwa gare su a اي a wajen al-muktalif wal وإنما هو ابن الندر بالنون والدال غير المجمع إيه إنما هو ابن الندر فعجمه آه، كاغني آه، صحفه فيه إنما هو ابن الندر بالنون والمهملة المشددة هكا السخاوي ضبط انت بالنون والمهملة المشددة على وزن ركع نعم نعم وبعده يشققون الخطبة sahafahu waki'u qala al ba. wa ba'adahu bayan sa wanda yake zamantowa a cikin matan kenan yushaqqiquna al-khutaba ai wato suna suna yushaqiquna al ashir wato suna tsatsaga al sahafahu waki' al-imam waki' ibn al-jarrah yayi masa tashifi ya ce alhataba alhataba na itace maimakon alhutaba la'anar hadisan la'anar rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhina yushattiquna al-khutab tashqiq ash-shi'r alladhina yatakallafuna tahsinan kama yatakallafuna tahsina ash-shi'r فصحفه وكيع بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة أم فهمت؟ نعم مكرم تشرحين وبعده يشققون الخطباء صحفه وكيء قال الحطب <laughs> هي تفسير ومثال ما بعده من ما بعده وهو التسخيف في المتن مثالا ابن da باين bayan sa في tashifi حديث معاوية بن أبي سفيان حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما قال يجي لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين يشتكون الخطبة يا النبي من زعل صلى الله عليه وسلم يا لأنشي ما سوء تكليف خطبة irin yadda masu yin waka suke yin wato suke yin takallufi صححه IbnulJarra وكيع بن الجراح wannan harafi فإنه قال domin shi marratan sai ya ruwaito shi al-hababa da ha wadda take aka yi mata fataha ذكر الدار قطني أن أبا نعيم cewa Abu Nu'aym shahada shahidun yana wajen to shahidun eh na'am mm. sai masa raddi da alkha'il mu'jama al-madmuma yace al-khutaba ya gyara masa aga kaga bambanci kaga bambanci yanzu kamar yanzu kaga tasirin at-tashif yanzu kamar wannan shi al-awwam ibn murajim shi ya ce masa al'awam ibn muzahim sai a ta neman sa a rasa sai a ce wannan majihul ne ba ce ba a san shi ba don ku abin ya mayar da shi majihuli sifi ne <laughs> na'am ibn salah ya ce na karanta bi haɗi musannif bi haɗi musannifin to wani musannif ne ko shi ma tasifin ne da khattu ibn shahin shi kenan da ya ga hmm. to waye musannif din da ya karanta da sa <laughs> <laughs> eh. na'am na'am أن ابن شاهين شوى ابن شاهين قال في جامع المنصور في الحديث يا مجنى أتكين جامع المنصور مثلا المنصور أتكين حديثي إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن تشقيق الحطب النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا ينتكلف يا يا هنا تشقيق الحطب بالهاء المهملة المفتوحة sai waɗansu masu wato kaftin kaftin na jiragen ruwa ya ce ya ku mutane yaya za mu yi ga bukata wadda take mai tsanani su sai ka faɗi kan cewa tsaga itace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tsaga itace sai suka cewa za mu yi da masu jirgin ruwa yaya za mu yi <laughs> Eh, to kaga abin da tafifi yake kawowa mhm. daga addara kutni kuma abubakar asuli ya yi imla'i a cikin masallaci hadisan abi ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu Eh wanda ya azumin watan Ramadan ya biyar da shi da azumin kwana shida na Shawwal ka karanta hadisin har sa a cikin Muslim. To shi sai ya yi tashifi shi asuli wa ya yace shay'an tunda kaga ai sittan da shay'an duk ɗaya ake rubuta su. Wa atba'ahu shay'an min Shawwal. da shin al-mu'jama wal at-tahtiya wal hamza duk wannan ne a cikin matan na'am hakanan hisham ya yi tafifin hadisin abizar Allah ya da shi yu'inu sani'an tu'inu sani'an ka taimaki mai yin sana'a sai shi haka ya zo muhmala wannan shi kuma faqala ba'i'an ka nemi wanda ya bata bil mu'jama wal hamza ba'i wanda ya batar da abu ka taimake shi ya samu abin da ya batar an san hadisin ko tu'inu sani an aw tasna li akhraq wa thalithun ka khalid ibn alqama شعبة قال مالك بن أرفطة أرفطة إيه حد شكلي أرفطة نهاك يمي شكل انسى na'am uh, uh, to inda kuna so inda sai kun ji dai sai kun book up mu dai ta mu nusar urfuta ne urfuta na'am wa thalithun na uku wanda yake shine kamar ta fuskar at-tasif sam'i wajen ji mm, kamar Khalid ibn Alkama. To shi wani a cikin musnadil Imam Ahmad. Kala hmm? hmm. haddasa Muhammad ibn Jafar ci gaba. Hmm. Oh, uh, Sharhin. ومثال ما بعده هو التصنيف بالمتن اه وثالث اي مثال التصنيف بالسمع وثالث ايه نؤوك التصنيف بالسمع وهو في السند shi kuma a isnadi yake eh to Khalid ibn Alqama a cikin musnad al Ahmad qala hadathana Muhammad ibn Ja'far mm ala hadathana Shu'ba Malik ibn Urfata Malik ibn Urfata an ab an Abd an Abd Khair ana Aisha عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شام ذا الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفر يا هنا واتو ينفني أتكن duma abin din duma wal muzaffat da واتو wanda aka wato متى الزفت شيني مي mata محمد shine أحمد أحمد ya ce

ai daga alkama din ne alkama sai ya mai da shi urfuta ya ji shi haka a ai daga urfuta din ne malik da khalid to shi ma za su a ɗaya guda biyu ne guda biyu ne to amma a tafsif ɗin bisam'i daga wanne ne wanne ne zai fi kama da cewa a ji ba daidai 198 Eh, azra eh, ga shi nan khalid ibn urfuta bi dhammil muhmala wa sukunu ra'in wa dhammi fa'in wa ihmalu ta'in urfuta ga shi nan ya zo maka qala ibn salah na'am ibn salah yace wa qad rawahu za'ida ibn qudama za'ida ibn qudama ya ruwaito wannan hadisin da waninsa alama qalahu ahmad a kan abin da ahmad ya faɗa wato malik ibn urfufa kamar kuma hadisin asim al-ahwal wani ya shi sai ya ce wasil al-ahdab to kaga wannan a cikin sam ne inda ya sani inda ya san asim al-ahwal daga ji ma ba zai masa tashbihi ba ba zai masa ishtibahi ba amma da yake bai san shi ba sai da ya ji wasil da asimul ahwal sai ya dauka wasil al-ahdab kuma akwai wasil al-ahdab din ai shi yasa hmm. na ganin sai mu tsaya anan ina da uzuri dan je ba za mu sami yin sahih muslim ba kuma insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi daga arabi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك